za mu tashi darasi na 248 a cikin karatunmu na almuwaƙa ta na malik rahmatullahi alai yau sha bakwai ga watan sha'ban hijira ta 444 wadda sai daidai da goma ga watan uku shekara ta 2023 ta miladiya muna cikin kitabul walima wato a babu ma ja a fil walima za mu tashi hadisi na ɗari na dubu da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai hadisin abi huraira na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلق رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن نعم. أبي هريرة عبيد الله يتي وحدثني كما يحيى يا زنتام حديثي عن مالك دق مالك عن ابن شهاب دق ابن شهاب الزهري عن الأعرج دقاء الأعرج عبد الرحمن بن هرمز كينان عن أبي هريرة دقاء أبو هريرة أنه كان يقول شوى شي أبو هريرة يا كسن شينا شوى شر الطعام طعام الوليمة ما في شر أبن شيني أبن أبنش وليمة يدعى لها الأغنياء أبن أبنش وليمة وان لأكي قيسر وان لفك موداتا ويترك المساكين أكالي مسكيني wa mallam ya ati da'awa wanda duk bai zo ya amsa gayyatar kiran cin abincin walima ba faqad asallaha wa rasula to wannan ya saba ma Allah da manzansa a wannan hadisin eh, haka Malik ya kawo shi mu haka riwayar Yahaya ta muwatta ta zo shi daga Malik mawqufan amma a muwatta kamar da Ibn Abdul Bar yayi ishara muwatta din al-Qanabi a muwatsa ta alqa'anabi da kuma riwayar Rauf ibn al-Qasim daga Malik duk sun ruwaito shi marfu'an zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan suka ruwaito shi haka zalika ibn Jurayj shi ma ya ruwaito shi daga ya ruwaito shi ta wannan isnadin shi ma marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk da yake nan ya zo da maganar abu huraira amma shi ma za mu fahimci cewa daga maganar abu huraira wannan hadisin za hukuncinsa zai zama to abin ɗaukakawa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin cewar faqad asa faqad wa rasulahu ya saba ma Allah da manzansa wannan ishara ne ga cewa wannan wato hukunci ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda abu huraira yake faɗa daga ra'ayinsa ba saboda haka wannan hadisin hadisi ne marfu'i wannan hadisin yana daga yana daga cikin hujjar da malaman da suka ce amsa kiran da aka yi ma mutum gayyatar da aka yi masa zuwa cin abincin walima wajibi ne amsa kiran cin abincin walima wajibi ne domin gashi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man lam ya'ti da'awa faqad asallaha wa rasulahu wanda bai je ya halarci gayyatar da aka yi masa ba su cin abincin walima ta wannan ya saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam don haka a wajen malik halartar zuwa wajen walima wajibi ne idan aka kira mutum ya za a kira mutum wanda aka ayyana wannan ya keɓance da wanda aka ayyana wanda aka zo aka ayyana shi da gayyata kama wanda aka bashi invitation aka kawo maka kati aka kawo mata aka kawo mata aka kawo maka katin walima to wajibi ne ka ka halarta domin shi abincin an yi shi ne dan jama'a suke ya kallafa ma kansa idan ba a halarta ba ya zai yi da shi kenan hmm, ya zai yi da shi hmm. to wannan shine dalilin da malamai suka ce wannan hadisin shine dalilin da malamai suka ce wajibi ne shin wannan hukuncin ya keɓanta da abincin walima ko ko dukkan wata gayyata da ake ba mutum a wajen malik rahmatullahi alaihi ya ce wannan ya keɓanta da abincin walima amma sauran abinci idan aka yana da kyau idan aka gayyaci mutum ya amsa wannan gayyata musamman saboda hadisin albara'u ibn azib da manzan Allah da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abubuwa guda shida ah, ya faɗi ijabatu da'i amsa kiran gayyatar wanda ya kira ka ci abinci waraddis salam da amsawar sallama wa iyadatul marid da dubiyan zuwa dubiyan mara lafiya wa tashmitil afi da gayar da wanda ya atishawa wa ibraril muqsim da wanda in yi maka magiya ka amsa kiransa wa tiba'il janaza da kuma da kuma a raka gawa a raka jana'iza zuwa makabarta to wannan kuma shine dalilin yan wato azahiriya da su kuma sai suka ce dukkan gayyata ma idan aka gayyaci mutum wajibi ne saboda wannan hadisin to amma shi malik rahmatullahi alaihi ya takaita gayyatar a cikin abincin walima wanda aka yi na aure abincin wato abincin aure saboda kuma maksudin dalilin kuma abin da yake karfafa cewa wannan abincin walima daban yake da sauran abinci saboda akwai hikima ta shari'a a cikin a cikin abincin walima shine ya zamanto an an yada an yada wato daura aure an yada wannan alakar ta auratayya cewa wannan alakar an gina gida na musulunci saboda haka isharinsa a shahara shi a yada shi wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi ta hanyar walima in aka yi gayyar abinci aka ce aka ga mutane ana ta shiga ana fita ana cin abinci wai mai ake ne a gidan wane ai wane ne ya aure ai wance ce aka sa ta alalli to kaga shikenan an samu hikimar da shari'a take so na kan cewar alaka tsaftatatta ta tabbata na aka gobe ko da an gan shi da shi da mace a cikin mota sai a san cewa ba matarsa ba ce ba a sai a san cewa matarsa ce eh sai a san cewa matarsa ce eh to kaga wannan ya ije ijewar tuhuma dan a samu lafiyayyar al'umma to wannan yana karfafa hukuncin cewa hukuncin walima daban yake da sauran hukuncin gayyata imamu shafi'i yace amsa gayyatar walimar aure wajibi ne amma ba na yin ruksa akan sauran gayyatar da aka yi ma mutum kan cewar mutum kar je. kamar walimar a haihuwa lokacin idan ana ce mata walimatul nifas lokacin haihuwa idan aka idan aka haihu ta fita da walima fita daga biki idan mace ta yi 40 ta gama jinin biki sai ai walima wal khitan da lokacin kaciya da kuma wani abu na farin ciki da ya samu mutum yace ce wa man tarakaha inji imamu shafi wanda duk ya bari bai je wannan ba sauran lam yatabayyan li annahu asil bai bayyana gare ni ba cewa ya saba ma Allah kama tabayyana li fi bali fi walimatil urs kama yanda ya bayyana a gare ni a walimar aure a walimar aure to wannan saboda haka wannan kaulin na na imamu shafi kaga yayi kusa shi ma da na malik eh wanda yake shine dai tsakatsaki dalilin kuwa hadisan albara kaga abubuwan da aka ambata ai ba wanda daga cikin su wanda yake wajibi bin jana'iza ba wajibi bane dubiyar mara lafiya ba wajibi bane idan mutum ya shawa um, ya ce alhamdulillah ka ce ya kalla ba wajibi bane ladabi ne sunna ce saboda haka haka zalika ma abinda aka ambata tare da shi da sauran abubuwan ba zai hukuncin wajabci bai bayyana a gare shi ba amma malaman ahlul zahir malaman zahiriya sun ce duk wajibi ne da saboda haka dai mutum ya yi koyi da waɗannan ladubba ya kula da su cewa idan mutum ya yi abinci ya gayyace ka cin abinci ko da ba na walima ba ne to a gayasa dai za a ce wannan mustahabbi ne mutum ya je saboda ladabi ne da kuma kyakkyawan zamantakewa to sannan wannan a cikin hukunce-hukuncen da wannan hadisin ya zo na abu huraira manzan Allah an ruwaito an ambaci cewa sharru ta'ani ta'amul walima allati yud'a ilaiha yud'a lahal yud'a lahal aghniya wa mafi sharrin abinci shine abincin walimar da aka kirawo mawadata aka kyale talakawa cewa wanda aka yi shi domin domin wannan ya nuna idan aka yi gayyatar walima aka ce sai wane da wane kawai mawadata to kaga wannan me makasudin kaga makasudin ya bayyana cewa abu ne na cika baki da fariya da alfahari mawadata su je su ga kan cewa ga irin abincin da aka a zo ana zancenta to dukku abin da yake a abin da yake a cikin halin yan adam na fariya da nuna isa da cika baki da kuma abin da za a gani a ta zancensa a ta sum'a a ita zancensa a ta jiyar da aiki to wannan abu ne abubuwa ne waɗanda suke a miyagun ɗabi'u ne da Allah maɗaukacin sarki baya so inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur Allah baya son dukkan wani mai takama mai fariya wato mai jiji da kansa mai fariya to ɗaya daga cikin abin da yake nuna wannan abincin na fariya ne shine idan aka keɓance waɗanda ake kira cewa sai wane da wane saɓanin wanda aka kira aka gayyaci miskinai tunda shi a cikin gayyatan miskinai bayan hikimar abin da ake nema na abincin walima akwai kuma hikimar ihsani ga bayan Allah da taushe talaucinsu da jiyar da su da cin abin da sanya musu a ƙosar da su da kawar da yin wasu kamar waɗansu bayan Allah wata ran da wani <laughs> eh ba a eh, ba wani ce shi baya jan ruwa sai a Ramadan idan an ruwan faro mm, sai a Ramadan in ya zo masallaci da ake abincin da ake ci ko kuma kamar wani wata gara da aka kawo na abinci nan alfurkan wani ce shi a rayuwarsu bai taba cin abinci irin wannan <laughs> to kaga irin wannan idan aka gayyaci masakin in suka zo a cikin wannan sai ya zamanto bayan akwai hikimar da take cikin yin abincin walima to akwai kuma yaye bukatar matalauta da biya musu bukatunsu da ciyar da su da ciyar da abinci ga waɗanda suke mabukata a ci abincin to don haka idan abincin ya zamanto irin wannan ne na gasa da fariya to babu laifi idan mutum yake zuwa babu laifi idan mutum yake zuwa kamar yadda idan walimar ta kunshi abubuwan munkarat kamar a wake-wake da da shafuduwar maza da mata mutum yake zuwa yana da uzuri idan bai je ba yana da uzuri kuma abinda fuqaha'u abinda yawa-yawan alfuqaha suka faɗa kenan sabanin Imam Abu Hanifa da yace babu laifi mutum ya je ya ci amma kamar yadda imamul baji ya ce ya ce maganar sauran malamai maganar jama'an malamai ita ce wato a tafi inganci au na'am kamar haka aka ruwaito daga al'imam al-baji a cikin sharhinsa na almuntaka. E, amma idan walimar ta kunshi kaɗe-kaɗe amma da irin kiɗan da aka halatta irin kidan da aka halarta kamar ba molo ba da dan kidan kwarya ko dan kidan mandiri wanda ake bugawa ba da kayan su jita su piano da sauransu ba to in wannan ne babu laifi a yi shi ko mutum ya je ya zauna amma akwai abubuwan munkarat to idan ya bari bai je ba yana da uzuri kamar yadda aka rwaito daga sahabbai irin su abdullahi bin umar an gayyace shi wata walima da ya shiga gidan sai ya ga sai ya ga zane a jikin bango sai ya koma ya ki shiga to akwai abinci wanda yake ba na walima ba wanda yake ba na walima ba wanda ake sanya masa suna keɓantacce alwalima dai shine abincin aure abincin angwanci abincin angwanci waɗansu na cewa abincin imlak wato abincin ɗaura aure mm, amma a bisa sahihi shine abincin angwanci eh, abincin da aka yi bayan an yi angwanci shine bayan an tare to kuma kamar yadda imamu baji ya ce babu laifi a yi shi sama da ɗaya musamman idan akwai hikima ranar farko watakila an yi 'yan eh, gari rana ta biyu watakila wanda za su zo baki daga waje rana ta uku waɗanda kuma ake ganin kan cewar su ba samu zuwa ba har a eh abokan ango a keɓance irin wannan eh to babu laifi kamar yadda imam albaji ya nuna to sauran abinci wanda ba na walima ba wanda aka sanya masa suna khas suna keɓantacce gare shi shine akwai alhars shine abincin da ake yi ga mace mai biki idan wato ta yi tsarki in ta gama in jinin biki in ta gama jinin biki ta yi arba'in in ta yi arba'in duk da yake ba arba'in ne iyakar jinin biki din ba to ana ce masa alhars walharsa ah, sannan abincin da ake lokacin kaciya shi kuma ana ce masa al'i'izar al'izar in an yi ma yara kaciya sai ai walima eh ai walima a ci abinci shi ma wannan duk an san shi a shari'a mm, an san shi a shari'a babu laifi a yi shi wa ta'amul ladhi yusna'u lil qadimi min as-safar an-naqi'a wanda ya dawo daga tafiya shi kuma abincin da ake masa an-naqi'a haka ake ce masa wa ta'amul ladhi yusna'u inda bina'i dar al-wakira abincin da ake yayin da aka gina sabon gida eh, inda in za a tare a sabon gida kun san akan yi walima eh to wannan in aka ce masa walima ba sunanta ba kenan ita ba walima ba ce ai ba aure ba ne wakira ake ce masa. Eh, alwakira eh. Eh, Allah ya sa wakira ko <laughs> Allah za mu yi wakira baki ɗaya mu <laughs> hmm. na'am al kuma al shi shine dukkan abincin kawai da ake dan a gayyaci mutane da ce al-ma'duba shi ake ce ma al na'am hmm? na aure za a iya tura wakilci a ba a wakilci wanda zai ci maka malam isa wani ya taba ci ma wani abinci na eh in ba za ka iya ba ke in kana da uzuri na amma ka wakilta wani zai zai ci maka ya za ya ci maka abinci eh? wanda ba a gayyata ba in yaje in yaje to wannan wanda ba a gayyata ba idan yaje in dai ba gayyatar jafla ba ce aljafla ita ce gayyata da aka yi ma kowa da kowa in ka je ba za a ce malam ina za ka ba in dai wanda in ka je za a ce malam ina katin ka ko kuma malam waye gayyace ka to wannan bai kama da halatta ka je ba amma in ka je ka san kan cewa wajen abu da yake kowa ma shiga yake ya ci to idan ka je ka ci babu laifi ta to da'awa domin da'awa iri biyu ce akwai adda'awa aljafla ita ce wadda aka gayyaci kowa da kowa akwai kuma wadda take adda'awar wal khassa wanda aka kebance waɗansu da kiransu idan mutum ya je in baya azumi ya ci in yana azumi kuma ya yi addu'a saboda haka kaga wannan ya nuna yana ɗaya daga cikin abin da ke karfafa wato wajabcin amsa da'awar walima cewa hatta wanda yake azumi shi ma sai ya je sai dai karya karya azumin sa sai ya addu'a to kaga inda a ce halartar ba wajibi bane dan me zai je wajen da ake cin abinci bayan kuma shi yana azumi to wani daga cikin dalilan da suke karfafa wajabci na'am qala wa an malik na'am an an ishaq ibn abdullah ibn abi na'am daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha annahu sami'a anas ibn malik yaqul cewa ya ji anas ibn malik yana cewa إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ونمتنكي يا كرام زم الله صلى الله عليه وسلم يزوى قتشن أبنشي واندي واندي جركا قال أنس أنس يتي فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام سينة فتارة من زم الله صلى الله عليه وسلم يزوى قتشن ونن أبنشي فقرب إليه خبزا من شعير سي منزان سي شي wannan tela wannan maɗinki ya kusantar da wato gurasa ta sha'ir ta wato nau'i na alkama gurasa alkama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa maraqan fihi dubba da kuma wato romo wanda a cikin roman akwai wato akwai gutsutsuran kabewa qala anas anas yace ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة سينا جمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا بيبير إتوانن كبيور أكيوين أكوشن wato yana din inda duk kabewa take yana dauka yana dauka yana ci mhm azal uhibbu ad-dubba ba'da ban gushe ba ina son kabewa ba'da zalika al-yawm bayan wannan rana saboda wato tun daga na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so to ni ma sai ban gushe tun daga lokacin nan wato nake son a kabewa to wannan yana ɗaya daga cikin hujjar ahlul zahir da suke cewar wato a dukkan gayyatar da ake mutum na cin abinci sai ya domin wannan ba a ƙayyade da cewa abincin walima ba ne abinci ne lita'amin sana'ahu abinci wanda ya dafa ya ce ya gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ta ya zama a amma malik rahmatullahi alaihi ya sa shi a wannan babin saboda da yake nuna kan cewa watakila a wajen malik ya ɗauke shi wannan abincin da aka yi na walima ne saboda waka watakila akwai wata ma'ana da ta bayyana ga malik wanda daga cikin ruwayoyin hadisin ya fahimci cewar wannan abincin da aka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi abincin walima ne na aure shi yasa malik ya sanya shi wato a wannan babin na'am babu jami'in nikah na'am babu jami'in nikah babin wato babi wanda yake matattarin al'amura da suka shafi annikahu aure kun san dama haka malik yake al'adarsa ko idan ya zo a cikin littafi babi na ƙarshe sai ya ce babu jami'in nika babu jami'in sala shi nan dai haka yake wato wanda zai tattara abubuwa daban-daban wanda ba su ga cikin babi ɗaya daga cikin babukan wannan littafi ba na'am wala haddasa yahya yace yahya ya zanta min hadisi daga malik an zaid ibn aslam na Afon wannan hadisin da ya gabata hadisin da ya gabata na Anas ibn Malik nan Bukhari ya fitar da shi yana cikin Bukhari na'am wannan yace haddathani Yahya an Malikin an Zaid ibn Aslam daga Zaid ibn Aslam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace idza tazawwaja ahadukum almar'a idan dayan ku ya auri mace aw ishtara aljariya ko kuma ya sai kuyanga falyakhudh bi nasiyatiha to ya kama wato makwarkwadanta shine gashin saman goshinta wal yad'u bil baraka yayi addu'a da albarka wa idha ishtara al ba'ir idan kuma ya sai raqumi falyakhudh bi dhirwati sanamihi to ya kama wato ya kama saman tozar raqumin وليستعد بالله من الشيطان ya ya nemi tsarin Allah daga shaydan ya nemi tsarin Allah daga shaydan wannan hadisin kun ganshi Imam Malik ya kawo shi mursal amma ya ruwe ya zo muttasil kamar yadda Ibn Abdul Bar ya ambace shi ta hanyar ambasa ta bin Abdurrahman an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam amma an basa ba'i sai dai ma'anar hadisin zai ittisali daga hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisin abilas al-khuzai an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana da wannan wato idan mutum wannan hadisin ibn abdulbar muka dauki maganar sa yace hadisin yana da shawahid yana da shawahid shine cewar idan mutum ya kuma yana cikin hadisan da ibnu hajar ya kawo a cikin bulughul maram sai dai ban kiyaye matsayin hadisin ba a cikin bulughul maram amma ibnu hajar yana cikin hadisan da ya kawo shi cewa idan mutum ya auri mace farkon da za ta tare in ta shigo ɗakinsa to a fi sallah raka a biyu sannan ya kama makwarkwadanta wato gashin saman goshinta ya kama ya rike yi mata addu'a da albarka shine kamar ya ce Allahumma barik li fiha Allah ka albarkance ni da ita wato Allah ka yi mun albarka a cikinta eh, to samun albarkarta ma'ana ya zamanto ka samu a kyakkyawar rayuwa tare da ita da kyakkyawan wato da samun kyakkyawan halinta da kuma samun zuriya mai albarka da kuma samun gida wanda yake mai albarka to shi kuma raƙumi sai aka keɓance shi da wannan hukuncin shi kuma a tozan saman tozan mutum zai kama ya nemi tsarin Allah daga shaidan to munasabar neman tsarin Allah daga shaidan saboda shi raƙumi an halicce shi wato daga aljanu wato a raƙumi yana da zautuwa irin zautuwar shaidanu a wato an halicci raƙumi wato daga nau'i wato daga jinsi na aljanu shi ya sa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni idan mutum ya ci naman raƙumi ya yi alwala saboda yana da tsananin zafi na fushi ya sanya fushi shi sa ma abuta kiwon raƙumi suke da zafin fushi da kaushin ɗabi'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghilza kaushin dabi'a tana cikin wato ashabul ibil tana wajen masu kiwon raƙuma sakina da tausayi da nutsuwa kuma tana cikin masu tana wajen masu kiwon awaki mutanen mutanen Yaman kenan su kuma mutanen Najd masu kiwon raƙumi su ne masu wannan kaushin ɗabi'a to dalilin saboda wannan zafin fushi din wanda yake zafin fushi daga shaidan yake na aljanu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi fushi in mutum ya fusata in wani abu ya fusatar da shi yake umartarsa da yayi alwala yake umartarsa da yayi alwala kwanan nan wani mutum wai ya yake cewa wai ɗaya daga cikin maganin tasirin fushi shine idan kai fushi wato ka sunfi da kanka ka ɗebi ruwa ka zuba a fuskar ka sau uku wai zai kwantar da fushin shine wani bawan Allah da ya turo min maganar tata yace sai ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya yi fushi in yi alwala mm. idan mutum yi fushi yi alwala fushin zai Allah zai tafi da wannan fushin daga gare shi to a shahid saboda shi fushi daga shaidan yake to haka zalika raƙuma suna da wannan fusga irin ta fusgar shaidanu ta tsananin zafin zuciya to sauran dabbobi fa hmm? sauran dabbobi su ma abinda za a yi musu kenan na'am ya akwai akwai akwai majali na kiyasi akwai majalin akwai damar a kiyasin akwai damar a kiyasi shi raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halice su daga aljanu saura ga akwai munatabar ka nemi tsarin sa daga shaydan amma ka sai mota ka je kai mata ka nemi tsarin Allah daga daga daga shaydanu a cikin mota mota daga aljanu aka halice ta ko da sai da neman alheri da neman tsira daga daga kambun baka da hasadan masu hasada da sauransu hmm? amma ka nemi tsarin Allah daga shaydan saboda kiyasi akan raƙumi ai kiyasun ma alfari shi raƙuni an ce daga aljini aka halice shi saboda haka ya dace a yi masa a nemi tsari daga shaitan amma mota fa ko kuwa jaki fa ko doki ko makamancin wannan kaga wannan ya nuna kan cewa hukuncin daban yake babu kiyasi za a tsaya inda nasi ya zo da shi amma bari mu ga abin da imamuna albaji ya faɗa a cikin wannan ko wani abu ba saɓa eh, eh, da ya fi da ya wuce abubuwan da muka ambata na'am قال وحدثني عن مالك كما يزنتا كما يتي يزنتا من حديثي عن مالك دغ مالك عن ابي الزبير دغ ابي الزبير المكي محمد ابن مسلم ابن تدرس أن رجلا خطب إلى رجل أخته ونمتن يعني مي أورن إرؤور ونمتن يا جي سبب آياتي إنا سنك أورا من إرؤور إنا سنني ما أورن إرؤورك فذكر انها قد كانت احدثت سي انبتي cewa sai ya ambata masa cewa ai ta taba yin zina fabalat kaga aka ke aka aka sakaya ahadathat wato ta zo da hadafi ta aikata aika aika shine to ma'ana wato ta taba yin alfasha فبلغ ذلك عمر بن الخطاب سي وannan magana ta kai wajen Umar ibn fadarabahu sai manzan sai sayyidina Umar ya sai sayyidina Umar ya dake shi aw kada yadribuhu ko ya kusa ya dake shi thumma qala sai ma sannan ma sayyidina Umar yace malaka walil khabar yace me ya kai ka da gaya masa me ya kai ka wato da gaya masa wannan ya nuna to kun ga wannan ya nuna hikimar sayyidina Umar radiyallahu anhu an riga an riga abun ya riga ya faru ta riga ta yi kuma ta tuba har gashi ta zo za ta ana neman aurenta wanda ya tubar daga zunubi kamar bai yi ba wanda ya tubar daga zunubi kamar bai yi ba to saboda haka wanda ya nuna wajibi ne akan waliyai su suturce aibun da ke tare da wato wato su yi sutura ga ga ababen walicinsu domin ita alfasha wajibi ne mutum ya suturce kansa daga gareta ba idan ya yi bai je ya bayyana ba idan ya yi bai je ya bayyana kamar yadda ya zo a cikin hadisin ubazata bin samin man asaba min hadhihi alqazurat wanda ya aikata waɗannan miyagun al'amura shay'an ya aikata wani abu daga cikin su falyastatir bi satrillah ya nemi sutura da suturar Allah fa innahu man man yubdilana sahfata sahfatahu nuqim alayhi kitaballah domin duk wanda ya bayyana mana wato duk wanda ya bayyana mana zahirinsa wanda ya bayyana mana abin da ya bayyana wato wuyansa to za mu tsayar da littafin Allah a kansa wato idan mutum ya fito ya bayyana sako sai a tsayar da hukuncin Allah amma idan yayin da ya yi ya ɓoye ya nemi gafara tsakaninsa da Allah to wannan shine abin da aka umarta na haka wannan kada waliyi ya ce ai bai kamata na zamanto mai yaudara ba wato kana ganin kan cewar wato 'yar uwarka ce amma kuma ta taɓa yin alfasha to kar mutum ya zo ya aure ta ya zo neman aurenta baka gaya masa ba a ka ce kamar ka yi masa ha'inci babu ha'inci a nan babu ha'inci ai bai ce maka da ta zo zan nemi yar uwarka amma da sharaɗi ta taɓa sabo ko bata taɓa ba ta taɓa bariki ko bata taɓa ba kasan duk wanda ya zo ya ce zai nemi yar uwarka ya gaya maka wannan ba sai ka fatattake shi ba me ya kai shi zai zo har zai so mace maka ta taba bariki ko bata taba ba to kai bai tambaye ka wannan ba a maka sharadi ba sai ce to amma fa ta dan taba bariki wannan shi yasa sai da Umar ya kusan ya dake shi saboda wannan wauta ce rashin hankali ne rashin sanin hikima ne da rashin sanin maslaha da kuma daukan addini ba a matsayin sa ba wai shi gani yake watakila gani yake yayi gaskiya ai yayi nasiha wannan ko ba nasiha yayi ba yayi wauta ne yayi wauta shi yasa sayyidina Umar ya so ya ladabtar da shi to ya kamata a fahimci irin wannan wato shi addini ana ɗaukansa ne ga baki ɗaya kar ka ga wani abu ka ce nan zaka tafi kawai baka ga sauran ba akwai kuma hadisai da suka zo na suturce al'aura wa man satara musliman satarahu Allah wanda duk musulmi sutura Allah zai masa sutura to kaga shi bai mai yar uwarsa sutura ba bai mata sutura ba ya haramta mata ya hana mata samun mijin kirki kuma wata ƙila daga nan sai al'amarin ya yadu da ta yi tsakaninta da Allah sai wanda yake makusancinta kawai ya sani ta tuba ta dena. amma yanzu da faɗa shikenan sai ya ce a ai na je ya aka ne wani ba ka je neman aure gidan su wani ba ai abin ba daɗi shikenan kaga daga nan an bata ba ita aka bata ba gidan aka bata har shi to kaga wannan bai yayi wauta yayi makansa yayi makansa lamba eh baya cikin bincike ana tambayar wali wajen a'a wajen bincike ana tambayar ai shi nan wali ne eh to to wanda ma ba waliyin ba idan aka je za a bincike in aka je za a bincike idan idan ya je ya faɗa abin da yake ya faɗa abin da yake tona asiri ne na abin da yake ta abin da yake ya faru mutum ya yi sutura hmm? da ta yi bariki lokacin tana jami'a ba abin da ba ba amma yanzu ta dawo kullum tana masallaci tana islamiyya hmm? ta killace kanta to sai ka zo ka ce a'a amma fa da fa a jami'a fa ta kasance kaza da kaza wannan ba bincike ba ne a in ba ta daina ba wannan sai a faɗa in ba ta daina ba sai a faɗa ai babu a laisa irƙi zalimin qarar abinda azalimin ya dafa ba shi da matabbaci kuma babu giba akan wanda yake bayyana sabo wanda yake bayyana sabo ai babu giba a kansa kuma kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri dukkan al'ummata suna cikin kariya da aminci daga bala'i illa masu bayyana sabo wanda su bayyana sabo wannan ba ta da mai bayyana sabo ba shi da alfarma qala wa haddathani an malik kuma ya zanta min hadisi an malikin an rabi'a ibn abi abdurrahman daga rabi'a ibn abi abdurrahman anna al-qasim shine rabi'atu rabi'atu ra'i kun gani ibn abdulbar ma kaga ya kawo wa ma'anahu indi wallahu alam fi man tabat ma'anarsa a wajena wajen matar da ta tuba wa aqla'at an ghayha ta yanke daga wannan karkatar da take yi fa idza kana zalika haruma al-khabaru sui anha idan ta kasance haka to haramun ne a ambace ta da wani abu mummuna wa haruma ramyuha biz-zina kuma haramun ne a wato ajefeta da zina wa wajaba al-haddu ala man qazafaha kuma haddi ya wajaba akan wanda ya mata kazafi idza lam tu idza lam taqum al-bayyinatu alaiha idan shaida bata tsaya akan ta ba waqad ahbara Allahu azza wa jalla Allah ya bada labari annahu yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at cewa Allah yana karɓar tuba daga bayinsa kuma yana afuwa daga miyagun ayyuka wa qala azza wa jalla inna Allaha yuhibbu at-tawwabin Allah yana son masu yawan tuba zuwa gare shi wa ruya anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba wanda ya tuba daga zunubi kaman wanda ba shi da zunubi ne wa rawa yazid ibn harun an isma'il ibn abi khalid an sha'bi anna rajulan ata umar ibn al-khattab wani mutum ya zo wajen umar ibn al-khattab fa qal sai yace inna ibnatan li waladat fil jahiliya wa aslamat fa asabat hadda wata yata wato ta haihu a cikin jahiliya sai ta musulunta kuma ta zo da aikin da yake akwai haddi a kansa wa amadat ila shafra fa zabahat nafsaha sai ta je ta samu wato aska wuka sai ta yanka kanta fa adraktuha sai na same ta wa qad qata'at ba'd awdajiha bi zawiyatiha ta yanke wanda daga cikin wato jijiyoyinta da age a akwibin jikinta fa bari'at sai ta wato sai ta warke daga wannan thumma masakat sannan jinin ya kama wa aqbalat ala alquran ta fuskanci alqurani wa hiya takhtubu ilayya wa hiya tuqtabu ilayya gashi an ya neman aurenta wahiyya tuqtabu ilayya an zo ana neman aurenta fa ukhbiru min sha'niha billadhi kan to in ba in ba in ba da labarin sha'aninta wato tayi har tayi ciki har tayi cikin shege a jahiliya ta musulunta san bayan ta musulunta kuma ta zo ta aikata abin da yake akwai haddi fa qala umar ata'amadu ila sitrin satarahu Allah za ka je wajen sutura da Allah ya yi ta ya yi sutura fatak shifuhu ka yaye wannan suturar la'in balagani an naka zakarta sha'an min amriha la'aj'alan naka nakalan li ahli al-amsar wallahi in na samu labarin ka ai ka ambatu wani abu na al'amarinta sai na sanya ka ukuba ta misali ga mutanen garuruwa duk sun san irin abin da ake. bal an kiha nikahal afifati muslima ka aurar da ita aurar kamammiyar mace musulma miya musulma kamar wanda ba ta yi ba malam ibrahim kaji ko da haka babu zancen bincike a nan wajen haka zalika aka ruwaito daga tsarik ibn shihab wani mutum ya so ya aurar da yarsa sai ta ce inni a sha'an afdahak sai ta ce to ni fa jin tsoron kunya kunyata ka inni qad baghayt na taba aikata alfasha na taba bariki fa'ata umar tun da ta taba bariki kaga za a zo irin abin da na jahiliya da ake yi wai sai a ce ran da aka auri mace in ba ta taba aure ba sai a shimfu da farin kyalle don a gani na jahiliya ne wannan ko budurwa ce ko ba budurwa ba ce wai gaya mai kan cewa in ba a ga jini ba ta yi budurcin ta din ya tsinke ne saboda ko tsallaka rani ko tsallaka lambatu ko daukan kaya ko taka matattakala a guje da irin abubuwan yanzu da ake a makarantu na guje-guje da tsalle-tsalle amma in ba a ga wannan ba sai a ce wai ta yi bariki to irin wannan shine ta kun san kuma har a yanzu fa akwai shi a cikin al'ummomin larabawa da mu pakistan idan mace aka ga wai ta yi irin wannan ba a same ta budurwa ba aka aurar da ita sai a ce ta kawo aibi ga gidan sai ka ga yayyanta wanda ga ciki mai tsananin kishin sai je kashe ta sai je kashe ta wai ta ce masa kisan wato qatlu sharaf kisan martaba kisan daraja wai sun tsare darajar gidansu sun yi kisan kai fa'ata umar sai shi mutumin ya zo wajen umar fa zakara zalika ya ambaci wannan gare shi faƙal sai ce alaysar alaysar ba ta tuba ba ƙala na'am sai ce yace wujiha yaka aurar da ita na'am قال وحدثني عن مالك كما يزن من حديثي عن مالك دق مالك عن ربيعة بن, أبي, ربيعة عبد بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد شواء القاسم ابن أبي ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير da urwata bin zubair kana ya kulan duk su biyu sun kasance suna cewa sirrajul ya kunu inda hu arba'u niswa a cikin mutumin da yake yana da matan aure guda hudu fa yutalliqu ihdahunna albatta sai sai saki ɗaya daga cikin su saki wanda yake shine na ƙarshe wato saki uku ko saki na uku albatta shine yankakken saki wanda babu kome bayan sa annahu yatazawwaju in sha'a cewa zai yi aure in yaso wala yantazuru an taqtadi iddatuha ba zai jira sai iddarta ta kare ba ba zai jira sai iddarta ta kare ba wato ba sai yayi idda ba <laughs> shi kansa ba zai yi iddar ba eh, saboda ai ya riga ba matarsa ba ce babu zancen komi saboda haka matansa uku a lokacin da haka zai iya ta hudu sabanin in ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu idan mutum yana da mata hudu sai ya saki ɗaya saki ɗaya ko saki biyu ka ga matarsa ce matansa hudu to ba zai aure ba sai ta gama idda saboda haka shi ma idda zai yi eh, shi ma zai yi idda daga ba zai aure ba sai ta gama idda in ta gama idda sannan in yana so sai ya aure duk duk kazar-kazar ɗinsa na sanya aure sai ya jira ya yi idda kamar yadda za ta yi idda idan ya gama iddar tasa in ta gama iddar tasa to shi ma ya gama tasa idda to a lokacin nan sai ya daura aure da matar da yake so eh eh tunda ai tana gidansa ba matarsa saki ɗaya da saki biyu ai matarsa ce tana gidansa bai halatta ta fita ba saboda ka diya san halin da take ciki ko eh? ban ji ba ai Allah ya ce wala yahillu lahunna an yaktunna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir baya halatta gare su su koye abinda Allah ya sa ya halitta a cikin mahaifansu daga ciki har da jinin al'ada bai halatta su koye idda ba bai halatta mace ta koye idda ba na'am qala haddathani an malik na'am wa na'am menene yake to na'am alisani na'am ban ji ba wato idan mutum yana da mace hudu sai ya sake ta sakin da babu kome sakin da babu kome a'a sakin da babu kome na ce me sakin da babu kome albatta yankakken saki wanda yake ya sake ta saki uku ko da kalma ɗaya ko saki na uku an fahimta ko saki uku lokaci ɗaya ko saki na uku to kaga in ya sake ta saki na uku ko kuma ya sake ta saki uku zai halatta ya sake aurenta zai halatta ya mata kome sai ta yi wani auren in an sake ta daga wani auren sai ya dawo da ita to tunda bai halatta ya mata kome ba ta riga ta rabu da shi ta zamanto ba'in daga gare shi to tunda ta zamanto ba'in kaga a hakikatan matansa nawa a lokacin uku to tunda matansa uku ne zai iya auren ta hudu ko ba zai iya ba zai iya amma da saki ɗaya ya yi mata in yi mata saki ɗaya yayin da take idda matarsa ce ko ba matarsa ba matarsa ce tunda zai iya dawo da ita ko ma a gidansa za sau saboda haka matansa nawa hudu zai iya auren ta biyar ba zai iya ba to shi ne bayanin <laughs> na'am na'am a na'am na'am na wanne na bincike eh idan ya samu iba eh hmm. a'a wannan ba rashin bincike ba ne wannan yaudara ce ɓoye aibi ɓoye aibi ɓoye aibi kasancewar alal misali tana da aibi tana da ciwo baka faɗa ba ko kuma kasancewar ta tuba ba tana bariki bata tuba ba ai a rufa a rufa to kaga wannan aibi ne to wannan shine zai ba mu mijin khiyar kan cewa idan aka idan aka sake ta zai koma wajen waliyin da ya yaudare shi kan ya biya shi sadakinsa sai koma wajen waliyin ya biya shi sadakinsa tun da ya roƙe shi na'am a ita ta ci amma shi da ya yaudare ta waliyin da ya yaudara sai ya biya sadakin na'am قال وحدثني عن مالك نعم ميزا تامن حديثي عن مالك دق مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن دق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد شوى أن أن أن القاسم شوى القاسم ابن أن القاسم يو نسيت من ابن القاسم ابن محمد نعم أن القاسم ابن محمد شواء القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير وعروة بن الزبير عفتيل وليد بن عبد الملك سنيم وليد بن عبد الملك فتوى عام قدم المدينة ɗaya daga cikin walid ibn abdulmalik ibn marwan ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya a makadimal madina a shekarar da ya zo madina bidalik da wannan hukuncin غير أن القاسم بن محمد سيدي شيء القاسم ابن محمد شوايه طلقها في مجالس شتى في مجالس شتى ممنوع من الطلق في مجالس شتى يا سكيتا وتو مجلسي دبن دبن يا سكيتا سكي ندايا يبيو دشي نبيو يبيو دشي دنا uku ba wai ya sake ta albatta a lokaci ɗaya ba ya ce ya mata saki uku shi ko urwata bin zubair cewa ya sake ta saki uku wanda ya nuna hukuncin duk ɗaya ne a wajen urwata bin zubair shi kuma alƙasim don yayi ishara da abin da yake shine shari'a ta yadda da shi tunda shari'a ba ta yadda kai saki uku da lafazi ɗaya lokaci ɗaya ba ko ka ce ka saki matarka albatta ka saki matarka ka yanke babu sauran igiyar aure tsakanin wannan haramun ne to saboda haka sai shi alƙasim sai ya bayyana hukunci bisa hanyar da za bisa sakin da aka yi shi ta hanyar da shari'a ta sani shine ka saki ka ɗaya bayan ɗaya a majalisi daban-daban har ya kai na uku to in ta zamanto a haka yayin da kai wannan sakin a gobe ma ko a ranar za ka iya ɗaura aure to amma hukuncin haka yake a wajen urwata dinin zubair ko da sake uku kai shi ma a wajen alkasim ɗin haka yake sai dai kawai ya ƙayyade shi ne da wannan surar don ya nuna kan cewar haka saki yake wato a cikin shari'ar addinin musulunci na'am qala wa haddathani an malik kuma ya zanta min hadisi an malikin daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari an sa'id ibn al daga sa'id ibn al annahu qala cewa shi ya ce salatun laysa fihinna la'ib salasatun laysa fihinna la'ib abu abubuwa guda uku laisa na la'ib babu wata a cikinsu. annika aure wat talaq da saki wal itiq da kuma yantarwa wato babu a wata a cikinsu. ko da wasa kace kace ga yata na auren maka cikinan ta aure kai kuma kace ka karba ita ai wasa muke ai ai drama ce ai wasan kwaikwayo ne ina ya riga ko a saki kana wai kai afta ne a cikin saki sai ka ce duk mata na gida ma na na ma sake su kuma kana da aure ka faɗa haka to ma kanka na gida sun sauku magana da ne nan aka yi taimin hayaniya <laughs> yan fim ba su ji daɗi ba amma da ne musu bayani sun fahimci abin da nake nufi eh, amma yayin da kamar a ce yana tare da matarsa yar fim yana tare da matarsa yar fim a zulai sai ce sai ce to mata ta zulai ta saku to kuma ba shi da mata zulai a gida to yar fim ce to wannan zancen banza ne tunda ba shi da mata babu saki in babu aure tunda babu aure babu saki amma in haka kawai director ko script writer mai rubutu ya rubuta masa wannan ya je kuma ya faɗa ya ka tobara to matarsa ta saku shi yasa a lokacin da suka zo suka same ni ya kamata script writers ɗinku ku rinka yi musu ku rinka nuna musu ku rinka yi musu bita ta abubuwa na addini tunda kuna cikin al'umma ne na musulmi a rinka yi musu bita na ya kamata a ga yin abin da ya kamata su rubuta a cikin script kada su je su sa mutum ya yi aika aika ya fada ciki ya kwana a ciki saboda jahilci <laughs> na to saboda haka waɗannan abubuwan duk da kaga nan maganar Sa'id ibn al-Musayyib ce amma ta zo da hadisi ya zo da hadisi sahihi yana cikin tirmidhi ibn abdulbar ya ambace shi ta fuskar riwayar abi huraira daga hadisin ata ibn abi rabah an ibn mahik an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd abubuwa guda uku gasken su gaske ne wasan su kuma ma gaske ne aure annikahu wat talaq war raj'a aure da saki da raj'a da komai da aure da saki da kome in mutum matarsa tana cikin idda ya ce ya yi mata kome to ta komu uh, ko da ya ce da wasa yake yi wasan nan jiddun ne to hunga ya tabbata cewa abubuwan sun zamanto guda hudu ya nuna cewar riwayar guda biyu ce saboda haka abubuwan guda hudu ne da aure da saki da kome da yanci abin da ya sa ko aka sanya wannan saboda kada shi aure da saki kada a yi wasa da shi haka zalika kome ma kada a yi wasa da shi Allah ta'ala ya ce wala tattakhidu ayati llahi huzwa kada ku kada ku riki ayoyin Allah abin izgili ita kuwa shi kuwa yanci saboda shari'a tana son yanci ko da wasa kace ka yantar shikenan sai a ce ai shikenan ya yanci in daga baya ka zo kace a wasa nake yi to ba za a saurare ka ba saboda shari'a tana son a yantar da bayi na'am قال وحدثني عن مالك نعم كما يزنت من حديثي عن مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب عن رافع بن خديج دقى رافع ابن خديج أنه تزوج ب... تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري شوى يا أوري إر محمد ابن مسلمة الأنصاري محمد ابن مسلمة الأنصاري شيني صحاب نندا يا يا يا جاغورن شو وقت عند سكا جي سكا آه سكا سكا أو كيران suka kashe makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai hudan Ka'ab ibn al-Ashraf wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wato ya guji wanda ya masa wasiya wanda wasiyar ta amfani shi bai shiga yakin fitina ba yakin da aka yi tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya na'am fakanat indahu to ita yar muhammad ibn maslama tana wajensa shi rafi ibn khadij shi ma sahabi ne hatta kabirat har sai da ta girma shekaru suka yi mata yawa fatazawwaja alaiha fatatun fatatun shabba sai ya auri sai mata auren sai ya aura mata kishiya yar budurwa wato yar yarinya budurwa fa asara shabbata alaiha sai fifita budurwar akanta fana shadathu talaq sai ta masa magiyan ya sake ta fa talaqaha wahida sai ya sake ta saki daya thumma amhalaha sannan ya saurara mata hatta idza kadat tahil har sai da ta kusan gab da zata har sai da ta kusan gab da ta zata kare wato ta halatta ga aure ga wani raja'aha sai ya dawo sai ya mata kome ya dawo da ita thumma ada sannan ya koma yadda ya saba rayuwarsa fa asara shab ya fifita ita wannan budurwa fanashadatu at-talaq ta sake masa magiyar ya sake ta fa talaqaha wahida ya sake ta saki daya thumma raja'aha sannan yayi mata kome thumma ada sannan ya sake dawowa fa athara shabba ya fi ya sake fifita dai wannan yar budurwar fanashadatu at-talaq sai ta sake masa magiyar ya sake ta sai ce mata yadda kika so innama saki igiyar auren ɗaya ce ta saura wa in shi'ti istaqararti in kin so ki zauna alama taraina min al-usra akan abinda kike gani na wannan karkata da ne zuwa ga wannan yar budurwa wa in shi'ti faraqun kuma kin so in rabu dake qalat sai tace bal astaqiru ala al-usra a a zan zauna akan afifi ta ta akaina fa amsakaha ala zalik sai fifita ta akan wannan walam yar rafi alaihi isman shi bai ga wani laifi da ya aikata ba Shi qarrat indahu ala al-usra yayin da ta zauna a wajen nasa akan wato al'asara akan fifitawa nan al'asarar da ake nufi ba wai ya hana ta haƙƙinta ba don wannan haramun ne amma karkatar zuci ya karkata zuwa ga wannan da nishaɗi tare da ita wataƙila in yana ɗakinta sai ta ji ana ta dariya tana yana dariya yana nishaɗi yana shewa in yana wajenta koye gum ba bayani ko makamancin wannan ban ce wai haka ake ba fa eh, ban ce wai haka ake ba wai abin da yake dai abin da yake ne wanda yake ba za a ce an tumci mutum da rashin adalci da shi ba a cikin shari'a yace shine abu umar yace fa asara shabata alaiha yuridu maila bi nafsihi ilaiha karkata da ransa san zuciyarsa zuwa gare ta wannan shafa na shadi tare da da ita la asaratun alaiha fi mat'amin wa malbasin wa mabi ba cewa ya fifita ta ba wajen abinci ko wajen tufafi ko wajen rabon kwana hmm, ba wajen rabon kwana ba ba wai gabaki ɗaya ya ƙaurace mata baya kun san waɗansu waɗansu azzaliman haka suke yi wato idan mutum ya sake sabon aure sai ga baki ɗaya ya ƙaurace ma gidan matan farko ga baki ɗaya musamman wannan yana da yawa a cikin larabawa munan za ka ga sai wanda yake ya shahara da rashin adalci za ka ga yana yin wannan amma su a wajen larabawa wannan abu ne adi ba wani abu ne ba ko ba cewa mutum in yi aure ya sake sabon aure ya zauna tare da matar uwar 'ya'yansa wannan ba wani abu ne abu ne wanda yake aji common ne to amma shi wannan ba shi ake nufi ba idan mutum ya yi wannan ya zama to azzalimi domin wannan bai halatta ma a tunanin irin wannan zai faru da rafi ibn hadith sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗayarsu su ranar alkiyama zai zo shan gefansa ɗaya shanyanye wato kamar yadda kake ganin mutum mai paralysis mutum mai wanda ya samu a shanyewar jiki to haka zai tashi ranar alfiyama mutane suna tafiya daidai wa daidai shi ko yana tafiya wato a bingire mm. to shi kuma abinda rafi ya faɗa wannan ya yi aiki da ayar Allah ne wa inimra'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair idan mace ta ji tsoron cewar mijinta wato zai yi mata tumbe ta rasa yadda za ta yi da shi ya juye mata hali ya taga ta rasa yadda za ta ba ta iya sarrafa shi ba shine annusu ya yi tumbe ya ki biye ya ki da inda take yanda yake yanda take yanda yake bunta yanzu ya yi tumbe ya dena au iradan ko kuma zai kauda kai daga gare ta ba shi ba ita baya mata wani abu wanda yake zai nuna kan cewa yana da yana da wani nishaɗi ko karkata zuwa gare ta to babu laifi fi sulhu tsakaninsu to sulhu ko alheri ne to wannan shine abin da suka yi a haka nan ma kissar sauda ta gabata wanda yake a yawanci dai mun san kissar da ya faru tsakanin sauda yadda ta ba ma aisha kwananta don saboda ta ci gaba da zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babu laifi idan an yi haka abinda duk suka yi sulhu a kai ma'aurata in suka yi sulhu a kai babu laifi shi kansa ma hatta kwanan za a iya sulhu a kan cewar ta ce to maimakon ka rinka kwana a waje na na haƙura na ɗauke kwana don da duk ka samu dama ka iya zuwa ko kuma ta ce maimakon kwanan duk randa da yake kwanana ka bani naira dubu yace ta yi wannan duk dai abin da ya halatta a yi an yi sulha bai na huma sulha haka Allah ya ce fi sulhu tsakaninsu eh eh sulhu ne dubun ba kwanan ba ya fi dubun ba eh kwanan ba ya fi dubu ɗayan ba eh ai bai sani ba haka yi an gama da kai to alhamdulillah mun gama kitabun nikah mun gama kitabun nikahi insha Allah sai a bayan sallah za mu tashi kitabun talaq bi idnillahi ta'ala hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi a man tabi'ahum bi ihsan ila yawm